jiya mutanen da suka zo masu wakiltar najeriya har da shugaban tsaro nasu da suka zo sun gaya mana inda aka kwana cewa suna nan suna ta ƙoƙari matuƙa. su ciwo kan wannan lamarin kuma su tabbatar da an dawo da wayannan 'yan mata lafiya kalau sun ce shine babban burinsu kada a je a yi wani abin da zai sa a taɓa lafiyarsu don haka suna nan suna kokari irin nasu kuma ba abu ne da za su fito su ce ma kowa ga abin da muke yi ga abin da muke yi amma dai suna nan suna kokari matuka su tabbatar da sun ci nasara a wannan. kwamishiniyar siyasa zaman lafiya da tsaro hajiya salamatu hussein suleiman kenan take jawabi a nan birnin accra bayan taron shugabannin hukumomin soji na kasashen ecowas da suka yi a nan Akran. Taron na wuni uku ya tattauna akan lamura da suka shafi cutar Ebola da irin barazana da yake yi wa tsaron ECOWAS da kalubaloli na tsaro sakamakon ta'addanci a wasu kasashen yammacin Afirka. Ko yalla jinkiri ne ake samu wurin aiwatar da shawarwari akan tsaron ECOWAS ne yasa kullum ake zama akan abu daya daya. Tambaya kenan da na wa Hajiya Salamatu. Ai ba yanda za a yi kace ce harkar tsaro ka gama da ita shi kenan an gama an samu nasara an ci gaba. Abu ne da ko da yaushe sai an tuntuba sai an an duba sai an ga menene aka samu nasara menene ya rage ba samu ba me za a yi a ciwo kansa don haka kamar yadda na ce alhamdulillahi matsalar da muka samu a shekara dubu biyu da goma sha biyu da mali da gini bisau irin kokarin da aka yi na ciwo kan wannan lamari har ya zama bai bazu ya shiga waɗansu kasashe na afirka ta yamma ba zan ce an ci nasara sosai to a halin yanzu ma akwai sauran matsaloli da suka rage wannan fashi shi da makamai da ake yi a ruwa ta irin masu tayar da hankali a wasu kasashe a mali a nigeria a ina to duk waɗannan abubuwa za a yi ta zaunawa ko da yaushe ana shawara in ka duba aiko majalisar ɗinkin duniya kullum suna cikin tattaunawa su ga ina ne ake samun matsala me za a yi a gyara taron manyan sojojin da aka yi wa take karfafa haɗin gwiwar sojoji wurin tabbatar da zaman lafiya da daidaito da kuma ci gaba ya bayyana da sabon ciyaman kwamitin manyan sojojin ecowas Admiral Matthew Kwashi na kasar Ghana. Bayan taron ya yaba wa tsohon shugaban da ya kare aiki General Ismaila Bakayoko na kasar Cote d'Ivoire, musamman ma akan taimako da ya yi wurin sasanta rigingimu a kasar Mali. Hajiya Salamatu Hussein Suleiman da ta maye madadin shugaban hukumar zantarwa na ECOWAS, Kadri Wadrago, ta bayyana min irin abubuwa da taron ya tattauna akan cutar Ebola. Mun yanke shawarwari akan abubuwa da yawa. akan maganan Ebola mun ce su sojoji na afirka ta yamma za su sa hannu su ba da gudunmuwa da taimako a kowace ƙasa take bukatar taimako in ta ga kamar wannan masifan zai fi karfinta ta ebola so su suna nan suna ah, bakin aikinsu kuma duk inda aka ga an samu matsala ta kama wajen raba magani ko wajen kama mutane marasa lafiya kai su inda ya kamata a ajiye su da ire-iren su dai irin wurin da sojoji ke iya ba da taimako to yan allah yadda suna nan shirye da su ba da tasu gudunmuwa. Shi ko ministan tsaron Ghana Benjamin kumbuwa ya kwatanta barkewar cutar Ebola a nan yammacin Afirka tamkar babban kalubale ne da ke buƙatar gudunmuwan kowa wurin yaƙi da ita. Baba Yakubu Makeri sashen Hausa na muryar Amerika a kara Ghana.